masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin na wannan makon ya kai ziyara ne filin da ake gudanar da wasan langa a jihar kaduna da ke arewacin najeriya wasan da masana ke cewa na fuskantar barazanar bacewa saboda rashin bashi tallafi ko kuma goyon bayan da ya dace to sai dai duk da haka har yanzu akwai matasan da ke ci gaba da yin wannan wasa inda ma suke cewa ai babu wani wasa a doron kasa da ya kai shi daɗi. Ture shi mana haba jima. Zo zo nan zo nan kai. Yawa fita. sa. Fita. fita. Fita Salisu. Fita Salisu fita. Da dama dai daga cikin matasa na baya-bayan nan ba su da cikakkiyar masaniya game da wannan wasa na langa watakila ma ana iya cewa ba su san shi ba baki ɗaya wannan ne ya sa na nemi ji daga bakin ibrahim kabiru da aka fi sani da babawo kocin da ke horar da 'yan wasan langa a kaduna wanda kuma ya yi ƙarin bayani game da nau'o'in wasan kuma na fara ne da tambayarsa kan wata da'ira da na ga an shata a filin wasan. so wannan da'ira da aka yi shine wanda duk wanda aka ture ya fadi ko aka ture shi ya fita daga fili to an ci shi kenan ko kuma ka zo nan akwai wani cycle na farko in ka taba ka shiga danger kenan in aka kara tura ka wajen ka shiga na biyu in aka kara tura ka an cire ka kenan a wannan da'ira wato da aka zana hmm. ai ina ji yanzu ma za su ƙara shiga filin fafatawa ko to lallai ka mun zira ido mu ga yadda za ku fafata to kaman coach dole ne sai kafar dama za ka riƙe ko ka dai kowace kafa ka ga dama eto eh kafar da kake da karfi a kai ita ce za ka batta a ƙasa sannan kuma ɗaya shi ne za ka riƙe ka da shi domin kuwa ne za ka samu ƙarfin tura mutum ko kuma ka ga ka yi dislocating ɗin shi wato ka cire mai laggo haka so a halin yanzu shine wannan wasan wanda ake buga tsakanin nan bangaren wato da wancan bangaren lallai kan gashi na ai na ga shi wanda ya sanya jan wando yana kokarin ture dan uwansa mai bakin wando sai kuwa dan a halin yanzu haka ma ya ci shi su ɗaya kenan To malam gashi dai ka fito daga fili za mu dan tattauna da kai da farko za mu ji sunanka. Sunana Adam Muhammad. Gashi kai ne dai kai nasara kuma na ga kana ta haki ya abin ne. <laughs> to alhamdulillah abin ne sai an sa himma. Eh kuma ba abin ne wanda yake na wasa ba. <laughs> Eh Mala Adam kana cin abinci ne sosai domin ka samu eh, direwa da karfi sosai ko ya abin ne. Wato shi game na langa yana buƙatan ƙarfi mm. kuma da wayo da hikima yanzu mm. za ka iya ganin mutum ƙosashe amma idan opponent ɗin shi yana da dabara zai iya cin shi at any time eh. yawa kenan ma baya ga ƙarfi kila eh, akwai dabara dabara kuma mm. don ba ƙarfin ba ne kaɗai abu eh. biyu ne za ka haɗa da ƙarfi da kuma dabara. kuma ya kake ji a yanzu idan kai wannan wasa? Ah, alhamdulillah wasa ne na motsa jini kuma wasa ne na gargajiya wanda ya samo asali daga kasar hausa kuma aka sa shi a cikin festival a nigeria. to muna godiya da damar da ka bamu muka tattauna ok to ba matsala alhamdulillah bayan an kammala uh, wato ture shi za mu je ga wani nau'in na wasan langa wato da ake kira kawo shi to ko kafin mu shiga wannan wasa shi kawo shi din nan shi kamar ya ake yin sa shi kuma kawo shi dai ana yin shi ne mutum shida shida a fili sa'an nan kuma kawo shi wasa ne na tsere tsakanin wancan garin da wancan garin wanda ya riga ya an san wannan hankaci ya juya shine dan kyalle haka eh, akwai kyalle labulan da za a sa shine wanda zai nuna alamun wanda ya riga gudu wato wanda ya samu gudu a wasan ya zo ya ansa ya juya ba tare da an taba shi ba ya kawo mutum kenan in mm. kuma har mutum ya zo ya tadda kai ya taba ka dole ne ka fi shi gidansa in baka mm. bi sa ba ya kai ka kenan shine shine muke kira da kawo shi to yanzu za su fara ne insha Allah to bar mu jira mu ga Yanzu gashi nan dai an fara yin wasan kawo shi. Ga su nan suna kokari. Bisa bisa bisa. Bisa bisa bisa bisa bisa. Gashi dai kowanne yana kokarin ya zo ya ga cewa ya karbi kyallan. Come here. Let's go. Wannan shine wanda suka yi nasara a wannan wannan shi wannan mai bakin wando ko su suka yi nasara a wannan nau'i na kawo shi kenan. To bayan wannan ture shi sai nau'i na karshe ko? Sai nau'i na karshe wanda muke kira da ruwa. To kaman shi ruwa ne ake amfani da shi koya? Shi wasa na ruwa ana buga shi shida-shida ne a fili wanda aka bawa ruwan shine wanda zai sa abu a hannunsa wanda zai nuna shine ruwa. sa'an nan akwai inda ake so ya kai in dai har ya kai wannan wajen ya kun sha kenan ku kuma za ku tare shi su kuma wancan za su nemi inda ruwan yake su samu su ga sun kayar da shi don su samu su wini din wannan wasa wato a wannan nau'in wasa na ruwa na ga akwai wani wanda aka ɗaura masa kyalle a hannunsa na dama kenan to shi wannan da aka ɗaura masa kyalle shi ne ake kira sarki wanda idan abokan hamayya suka yi nasarar tunkuɗe shi sun yi nasara kenan. Eh haka ne wannan wanda ya ɗaura abu a hannunsa shine muke kira da ruwa. Wannan garin za su sa ruwa kamar a buga wasa kamar guda uku sa'annan su ma kuma wa'ancan za su sa ruwa su buga wasa uku a cikin guda uku nan za a samu wa'anda suka yi wato nasara a cikin wannan wasan. A takaice ma dai yana da kyau dai mai saurare ya gane cewa ba wai ruwa ake amfani da shi ba a'a ma'ana shi sarki sarkin ruwa kamar. Sarkin ruwa kenan shine sarki a wannan a wannan wasa wanda ake kira na ruwa to yanzu bari mu jira mu ga yadda za ta kaya ture shi mana haba jima zo zo zo nan zo nan kai yawa fita idin go, ka fita To ɗaya dai daga cikin masu kare sarki ya fita saboda ya sauke kafarsa kuma gashi shi sarkin ya yi nasara ya wuce eh, eh, wato layin da aka zana. Ayya! yanzu kun yi nasara kenan to madalla to sai dai wato tambayar da zan so na yi kamar kai haka na ga ka faɗi a yayin da kake kokarin wuce wannan layin to wannan wasa kamar ba ku fargabar rauni haka eh to ka san amma da farko sunanka zaka fara bayyana mana Idris Muhammad to ba ku fargaban samun rauni a yanayi na wasa domin naga ana tura mutum kuma ya faɗi. Hmm, ka san duwasan duniya da kake gani akwai raunuka hmm. sai dai akwai irin abubuwan da ake bi yanayi yanda ko raunin za a ji zai zo da sauki tun lokacin da ka fara wannan wasa ka taba yin wani mummunan rauni tausai dan karewa ne kawai ban yi ba kamar wani irin nau'i na rauni ka samu eh, to na taba gocewa kashi wanda har sai da aka zo aka yi treating dina na tsawon wasu lokuta amma duk da haka wannan bai rage maka kwarin gwiwan ci gaba da wannan wasa ba tabbas saboda ko da yaushe na sha'awa ko da ina zaune na ga wasu na yi na sha'awa in zo in gani ma na dan taba saboda abu ne wanda in ka saba da shi ba za ka iya bari ba ba za ka iya bari ba to muna godiya to dangane da barazanar da wasan langa ke fuskanta a Najeriya wakilinmu abubakar isa dago ya tattauna da ministan wasanni da matasa na kasar barista solomon dalon maganan ko ana sane da su ba ita ce magana ba langa idan mutum ya yi girma nan arewa zai sani cewa ya tashi a matashi ya yi langa amma abin da ake magana kan shi shine wasa ne na gargajiya wasannin gargajiya dole ma a gane irin bambance-bambance da yake kasan nan akwai inda in ka je da wasan dambe ba su san shi ba a cikin Najeriya amma akwai kungiya na kasa na wasannin gargajiya wanda eh, hakinta ne ta sarrafa irin waɗannan wasanni na al'adu daban-daban mu hakimu shine mu tabbatar ta samu shiga a karbeta a cikin wasannin duniya domin a dagata ta kai mena to amma a nan arewa yawancin mu ma ba su damu da harkan wasanni ba ba su ma zuwa fili wasa idan ka tashi daga nan in ka tafi turai za ka samu shugaban kasa idan ana wasa da tafi ban san ma a cikin gwamnoni mutum nawa suke ba to shi ne ya sa yana kashe kasa don hakan ana so a daga darajan to dole gwamnonin arewa wadanda sun sani wannan wasannin gado ne don haka mutane mu ne suka kashe waɗannan wasanni ba ne ma mu sani ba ko mun sani baya da wani tasiri menene ne mu waɗanda wannan ta zama gadon mu muke yi a kai ba kuma sai yanzu ana yi ba kenan maganan sani bai taso ba baka ji na ga maka ba an ga wa kare cewa wallahi idan Allah ya kai mu ranar juma'a za a yi buki a gidan ya ce wallahi maganar rana bai so ji ba idan Allah ya kai shi ranar juma'a ya ga shinkafa da kashi a kasa shine zai bada sanarwa cewa na buki a gidan malam masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.